sai gashi kuma jim kaɗan baya ga ba da belin nasa kotun kuma ta ƙara kama shi tare da kuma tabbatar da cewa dai ba zai tafi gida ba saboda wasu ƙaran zarge-zarge wanda ƙara lafta masa baya ga wannan kuma masu mu idan kuna biye da mu za mu garzaya mu koma kanan dabo inda jam'iyyar nan ta apc ta yi watsi da sammaci wanda aka turo wa da tsohon gwamnan jihar kano wato dr abdullahi umar ganduje ta da kuma cewa ba zai je kotu ba saboda wasu dalilai wanda ta bada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 wata babbar kotun tarayya da ke zaman a babban birnin tarayya abuja ta bayar da belin dcp a bakari akan naira miliyan hamsin da kuma baya ga bayan nashi wannan ta bada an bayyana cewa ba za a saki dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda ba duk da wannan beli nasa da aka bayar kamar yadda gidan jaridar na daily trust ya rawaito abba da wanda ke fuskantar tuhuma kan kin bayyana kadarorinsa tare da 'yan uwansa ya a ranar alhamis ce kenan inda hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa wato kan ndlea ta gurfanar da dcp a bakari kan 'yan uwansa wato kan muhammad baba ali da a gaban kotu hukumar ta ciki tuhume-tuhume guda ɗaya ashirin da hudu kan abba kyari sakamakon in bayyana wasu kadarori da ake zargin suna da alaka da shi a kwanakin baya ne dai aka bashi belin yan uwan abba kyari da ake zargi da karɓar kuɗaɗe daga kasar gomin damfara rahotanni da suka nuna inda ramuni abbas da aka fi sani da hospo wanda ake alakanta shi da abban a hukumance. a yanki a ranar alhamis mai shari'a james omotosho ya bayar da belin kyari akan kuɗi naira miliyan hamsin kuma mutane biyu da su tsaya masa sai dai mai shari'a omotosho ya ƙara cewa dole ne waɗanda su tsaya masa sun mallaki kadarar da ta kai ta miliyan 25 a duk inda take a faɗin ƙasar nan. alkalin kuma dai ya bayyana cewa sakin abba kyari ya dogara ne daga hukuncin da aka yanke kan tuhumar da ake masa da wasu mutane hudu kan laifukan da suka shafi miyagun kwayoyi kamar yadda gidan jaridar na ta santa rawaito kazalika mai shari'a Umaru Shu ya ce zai sanya hannu ne kawai kan takardar sa idan an kammala sauraron shari'o'in da ake yi nasa kan laifukansa ko kuma in an bayar da abin sa a wayancan shari'o'i in kuma ba haka ba an ce duk da hakan ne to fa ba za a saki abba kyariya ma gida ba to a gefe guda kuma jam'iyyar apc reshen jihar kano ta yi buƙaci tsohon gwamnan kano watakan abdullahi umar gandoji da yi watsi da sammacin da aka yi masa kan bidiyon dala a ranar alhamis ta hukumar karɓar kwarfe-kwarfe da yaƙi da rashawa ta jihar kano wato fcacc ta yi sammacin gwamnan kan bidiyon da shugaban hukumar barista muhi magajiri man gado shine sammacin gwamnan a shekara ta 2017 yadda jaridar intanet ta daily nigeria ta wallafa wasu jerin bidiyoyi da ke nuna tsohon gwamnan ganduje yana cusa dala a aljihunsa a cewar jaridar kudin cin hanci ne amma ganduje ya musanta hakan sai a ranar laraban nan dai barista rimin gado ya sanar da cewa binciken ƙwararru ya tabbatar da ingancin bidiyon da dai safiyar alhamis kuma ya ce ya aike wa ganduje maci domin ya amsa tambayoyi a gaban hukumar to sai dai a wata tattaunawa da a gidan talabijin nan ta cin cibi ce da shi a ranar alhamis shugaban apc na ƙasa kan abdullahi abbas da mataimakinsa ibrahim da kada salina sun ce bita da kulli kawai ake so a shirya a tsohon gwamnan a cewarsu sun fahimci gwamnatin jihar ta nnpp ce ke bi ingiza wannan batu wanda yanzu aka yake gaban kotu domin a bata mata suna apc dai ta ce an yi amfani da irin wannan shirin wajen kawo wa takar ganduje ta gwamnan kano karo na biyu a shekara ta 2019 tangarda amma hakan dai bai nasara ba inda jagorin suka ce a wannan karan burin nasu shine su tabbatar da cewa dai kuma sun cafke gwamna Abdullahi Umar Ganduje domin su tozarta shi haka zalai kuma sun ce to insha Allah hakan dai ba zai yiwu ba domin sun ki bashi dama akan gaje wannan kotu to a gefe guda kuma kungiyar NAD watakan NARD ta likitoci sun suka sun tsaida lokacin da su tafi yajin aiki bohemian tam dai ta ce likitocin kasar sun kara makonni biyu kamar yadda suka sanar a ƙarshen taron majalisar koli ta nec da aka yi ta a yanar gizo jawabin bayan taron da aka fitar ya nuna an zargi gwamnatin tarayya da kin cika alkawarin da ta ɗauka musu a zaman da suke na shatara ga watan mayun wanda aka yi gwamnatin tarayya da ta yi alkawarin biya wa likitoci ba bukatunsu har suka yi nasara hana su tafiya yajin aiki sai dai har yanzu kuma magana fa tana nan wanda dai ba a yi ta ba. haka zalika shugaban na dr oji omeka innocent da sakataren sa dr cikiri kleji da sakataren yada labarai wato dr umar musa sun saka hannu a jawabin da kungiyar na ta ce makonni bakwai da tsaye da magana da gwamnati amma har yanzu shi shiru ke ji inda kwanaki goma sha tara za su fa tsinda cikin yajin aiki daily trust dai ta ce idan dai ba a ɗauki mataki ba likitocin za su dakatar da zuwa aiki kuma kowanne karo na farko ne wanda suke wannan barazana ba da kuma da muka tafi dr suleiman isa wanda shi ne shugaban kungiyar ta a reshen asibitin ABUTH, ya faɗa mana dalilin da ya ja wannan yajin aiki inda ya ce likitan yake cewa zaman da aka yi na watan mayu har yanzu dai gwamnati ba ta cika musu wannan alkawari wanda ta ɗauka musu akan cewa za ta yi ba Dr. Isa ya ce ana fama da karancin likitoci a ƙasar nan kuma suna so a yi musu karin albashi baya ga kuɗin goyon aiki wanda duk ba a basu ba. Shugaban ƙungiyar ya nuna akwai likitocin da har yanzu ba su samu alawus inda ake biyan su ba, ballantana ma a ce su kuma ya tabbatar da cewa dai koma menene dai ba fa za su ƙasa a gwiwa ba akan cewa dai dole za su tsaya akan bakar su.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 ila kuma ku danna mana lakin muma to muma kan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma ne muku rahoton da dumudumin su masu tsaron mu a halin yanzu dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku gode muna jiran sakon naku a sha muni ta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma yaushe tare da kuma kalamin karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu na ta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu ta'ala da ya sauka mana da kuma kawo mana sauki a wannan ƙasa tamu mun gode sosai